inda muke karanta muku littafin so bayan rai wallafar Maryam Ahmad paki Hawaye ne ya wa Minal a cikin idanuwanta wanda a kowane lokaci za su iya zubowa. Abdul kuwa wanda ya karaso gurin Minal dan ya je su yi sallama ganin yanayinta ya fahimci cewa Ahmad ne ya bata mata rai duk da bai da tabbacin abin da ya yi mata. jiki a sanyaye abdul ya kalle ta ganin yadda hawaye ya cika mata idanunta ya ce minal za mu tafi sai gani na biyu da kyar ta bude baki ta ce sai an jima na gode tana gama fadar haka ta nufa hanyar cikin gida tun fitowarsu daga gidan su minal babu wanda ya sake magana a cikin ahmad da abdul jefi jefi ahmad ke jan tsaki na takaicin zuwan sa gurin minal abdul kuwa da yake cike da takaicin abin da ahmad din ya yi bai ko dago ya kalle shi ba bare ya tambaye shi abin da yasa yake yin tsakin dan ya san tsakin nasa ba zai rasa nasaba da minal ba sun dau lokaci babu wanda yi magana a cikin su saboda kowa da irin tunanin da ke sakawa a cikin ransa abdul ne ya katse shirin da cewa ahmad ka san abin da kai baka kyauta ba ko sai da ya watsa masa wani banzan kallo kana ya ce menene wanda na yi ban kyauta ba yana gama faɗar haka ya mai da kallonsa ga direban ɗin da yake yi duk da ban san abin da ka faɗa wa minal ba na san ba magana mai daɗi ba ce saboda yadda na ga ɓacin rai ya bayyana a fuskar ta, yanzu kai duk abin da za a faɗa maka ba zai sa ka kwantar da hankalinka a yi auren nan cikin kwanciyar hankali ba haba ahmad ya kamata ka yi wa kanka faɗa mana Ahmad cikin bacin rai ya katse Abdul da cewa enough Abdul I'm tired of hearing this kind of rubbish duk abin da kake tunanin nayi wa Minal to nayi idan kuma ita ce ta faɗa maka na mata wani abin sai ka ɗauki mataki a kai dan na ga kan wannan auren duka ya rage ka fara yi min kalan take ce Abdul yayi masa ya ce ba abin da zan maka Ahmad amma duk wannan faɗan naka ba zai hana ni faɗa maka gaskiya ba ni ma ba wai ban iya faɗa bane Ahmad kawai ina bin ne a sannu saboda na san kai gaba zai amfana duk faɗan da za ka yi min ko tsawa ba zai sa na yi fushi in kyale ka ba ko kuma na ki faɗa maka gaskiya saboda hanyar da kake son bi ba ɓalle maka za ta yi ba amfanin amintaka shi ne ɗaya daga ciki ya faɗa wa ɗaya gaskiya idan ya ga yayi ba daidai ba ko da kuwa hakan zai yi wa mutum zafi wallahi ahmad ko mu jima ko mu daɗe wata rana sai ka gode min akan wannan katsalandan ɗin da kaga ina maka ni masoyinka ne ahmad ina son ganin ka samu lada ne ta hanyar yi wasu dadi biyayya kalaman da abdul ya faɗa sun sanyaya wa ahmad jiki sosai saboda ya san bai kamata ya mishi tsawa ba don kawai ya yi masa magana cikin sassanyar murya ahmad ya ce amsori abdul ba na iya kontrolin kaina ne idan ana min magana irin wannan don allah mu bar maganar yarinyar nan saboda ba na san muna samun matsala saboda ita Ahmad sai dai mu ci gaba da samun sabanin in dai akan Minal ne saboda ban ga aibin Minal ba da ka dauki karan tsana ka ɗora mata mai ta tsare maka ne a duniya da kake mata irin wannan tsanar ina jin ko wani naka ta kashe maka ya ci a ce ka sassauta maka ballantana babu daya haba ahmad addinin mu ya hane mu da nuna tsantsar tsana ga mutum in har ba saban allah yake aikatawa ba bai kamata musulmi ya dinga nuna wa dan uwansa musulmi tsana ba tare da wani babban dalili ba saboda tsanar wata rana zai iya komawa tsananin soyayya please ahmad ka kwantar da hankalinka jiyowa ya kalle shi kafin ya mai da hankalinsa ga driving din da yake yi ya ce na ji shek abdullahi dan na ga akan wannan auren ba karamin babban malami kake son ka zama ba abin da ya rage maka shine ka fara zuwa masallatai kana tunatarwa ko kuma a midiya kaga zaka fi samun lada ko murmushin takaici Ahmad yayi ya ce shi tunatarwa ba sai a masallaci kawai ake yin sa ba ko a media a kusa da kai ma kana iya tunatarwa musamman idan ka ga mutum na aikata ba daidai ba kuma Allah zai ba mutum lada wannan karin Ahmad shiru yayi ba tare da yayi magana ba saboda ya san duk abin da zai faɗa Abdul sai ya maida masa da martanin maganar da yayi ganin shirin da Ahmad ya masa ne yasa ya kama bakin sa, ba tare da ya sake magana ba a haka har suka karasa gidansu ahmad din ya dauki motarsa kafin suka yi sallama har ranaku suka ci gaba da wucewa yayin da bangare biyu suka ci gaba da gudanar da shirye-shiryensu na biki dadi bai bi ta kan ahmad ba ganin har yanzu bai da niyyar sakowa akan rashin son auren hakan yasa shi yake gabatar da dukkan abin da ya dace akan wannan biki yanzu haka dadi ya gama gyara gidan da ahmad din zai zauna tare da kawata shi ta bangaren minal kuwa tana kokarin ganin ta danne damuwar da take ciki sai dai wani lokacin idan ta kasance ita kadai sai ta yi kukanta ta share hawayenta umminta kadai ce ta san halin da take ciki hakan yasa a koda yaushe take cikin kwantar mata da hankali da nusar da ita hakuri da yadda kaddara ta zo wa mutum duk wani gyaran amare ummi ta sa an yi wa minal kama daga gyaran jiki da kuma kayan da zai kara daga darajar ta a gidan mijinta a yan kwanakin nan minal ta canja saboda yadda gyaran ya amshi jikinta biki na saura sati daya aka kai tsadadin akwatinan da dadi ya hada wa minal tarbatan musamman aka yi musu tare da karrama su sanda aka kai akwatin ne antifa'iza ta wuce bangaren minal tana zuwa ta tarar da ita ta shiga wanka kasancewar ba ta dawa daga aiki ba gaisawa suka yi cikin sakin fuska tare da taba hira nan antifa'iza ta tasa minal tana tsokanar ta in banda murmushi babu abin da minal take yi saboda tun farko tana girmama antifa'izan antifaiza ta jima a ɗakin kafin ta yi wa Minal sallama ta koma ɓangaren ummi. sanda za su tafi ummi ta ba su tukuici mai tsoka bayan tafiyar sa'an tufa iza ne yan uwan minal suka zauna ana yaba kayayyakin da aka zuba a cikin akwatunan saboda kallo ɗaya za ka yi musu kasan masu tsada ne kuma sun dace da wacce aka kawo wa kayan duk yadda ummi ta so minal ta zo ta ga kayan hakan bai samu ba saboda yadda take kawo uzuri a kan cewa ba ta samun lokaci shi yasa ba ta zo ta ga akwatunan ba amma idan ta samu lokaci za ta zo ta zauna ta gani fahimtar hakan da ummi ta yi yasa ta share bata ƙara yi mata maganar ganin akwatuna ba saboda ta san idan aka kai mata akwatunan can gidanta za ta gani kamar yadda abdul ya alkawarta cewa zai yi wa minar transfer haka ya tura mata kuɗi masu tsoka wanda za su ishe ta yin hidimar bikin ko da ya tura mata kuɗin bai faɗa wa ahmad ba saboda ya san hakan ma zai jawo musu saɓani lokacin da minal ta ga kuɗin da abdul ya turo mata ta yi mamakin yawan kuɗin saboda ta san ko rantsuwa ta yi abdul ne ya turo mata da kuɗin nan ba tare da gudunmawar ahmad ba ta so ta kira abdul ta yi masa godiya sai dai kasancewar ba ta da nambar sa ya sa ta haƙura da ta faɗa wa ummi maganar turo kuɗin ta nuna jin daɗinta sosai saboda a tunaninta ko sun fara fahimtar junansu ne hakan ya sa ta yi shiru da bakinta ba tare da ta yi korafin abin da ahmad ɗin ya yi mata ba ran da suka zo da abin da ya faɗa mata sai dai ta daukar wa kanta alwashin duk ranar da ahmad din ya sake zuwa ya fada mata wata magana mara dadi za ta yi kokarin ba shi amsa mai daci wacce za ta saka shi bacin rai kamar yadda a koda yaushe yake kokarin ganin ya bata mata rai haka bangaren rabon kati da abanta ya buga mata rasa wanda za ta raba wa ta yi saboda ita ba kawaye ne da ita ba wurin su kawai ta kai sai shu'aima da fina wanda suka yi karatu a can us sai kuma wata da suke mutunci da ita a can ba baɗinsu wanda har suka fara kawance mai suna barista afrin lokacin da minal ta bata invitation card din tsiya ta dinga yi mata akan me yasa bata faɗa mata bikin da wuri ba murmushi kawai minal ta yi saboda inda a san ranta ne ba za ta raba invitation card din ba saboda kana gayyatar mutane ne idan ka san alkhairi ne zai same ka amma ba auren yin ahmad ba da bata tunanin alkhairi yake nema musu a wannan auren in banda kar mutane su yi mata mummunan zato a karshen faɗa musu auren da babu wanda za ta gayyata sanda barista jamil ya ga katin bikin minal ɗin ya ji ciwo a ransa saboda ya san ya rasa ta duk da ya yi kokarin cire santa a ransa kasancewar yadda ta nuna masa ba ta muradinsa duk da bata faɗa masa kai tsaye ba kai tsaye ofis ɗinta ya wuce tare da yin nokin ɗin ƙofar sai ta bashi izini sannan ya shigo samun ta ya ofis ɗin tana ta faman daddana laptop ɗinta sallama ya mata ya nemi kujerar da ke kallonta ya zauna dago kai ta yi tare da sakin murmushi a fuskarta ina kwana barista jamil ya ce lafiya lau amarya ya shirye shirye sun koyar da kanta ta yi tana murmushi ba tare da ta amsa ba barista jamil ya ce awu kunya kuma kike ji ai da na yi fushi da naga katin bikin ki yanzu na ce ni ba za a kawo min na invitation card din office dina ba sai dai kawai na gani a hannun wasu ta ce ka yi haƙuri barista jamil ya ce to na haƙura sai dai na so in ga mai sa'an da ya samu barista minal wanda har ya sa ta ƙi ni ashe akwai mai babbar sa'ar da zai yi gamo da ke Minal ta ce, Allah ne bai nufa ba barista Jamil, ya ce haka ne Minal, Allah ya sanya alkhairi ya kuma kai mu lokacin, ta ce amin na gode. Mikewa ya yi tare da kallon agogon hannunsa ya ce Minal, barin karasa ofis ni ma aiki ne da ni mai yawa. gashi gobe akwai wani kes da zan tsaya ta ce Allah ya taimaka ya kuma baka nasara ya ce amin na gode cike da jin daɗin addu'ar da ta yi masa sallama ya yi mata ya fita ya bar ofis ɗin a ɓangaren ahmad kuwa har lokacin babu abin da ya dame shi game da shirye-shiryen bikin ba karamin jin daɗi ya yi ba yadda dadin nasa bai matsa masa akan ya yi wani abu da ya danganci bikin ba yayin muhammad da anti fa'iza duk inda suke mishi faɗa akan bikin jin su kawai yake yi sai dai wani lokacin idan ya ga za su matsa masa da nasihar su sai ya kakkaɓe rigarsa ya bar musu gurin abdul ne har yanzu suke takun saka da ahmad akan maganar duk yadda abdul ya so ya kyale shi ga iya gudun ruwansa sai ya kasa saboda ya fahimci ahmad bai san kawai ci ba ko da dadi ya bugo katin bikin abdul ya nema ya bawa sannan ya ba yaya Muhammad akan su rabawa abokan Ahmad din da kuma abokan arziki hakan ya sa ba wanda ya damu da yi wa Ahmad maganar katin biki sanda ya ga katin bikin a hannun Abdul karba yayi dan a tunaninsa ko katin bikin ɗaya daga cikin abokansa ne yaban katin ya fara yi da irin tsaruwar da invitation card din yayi don kana gani ka san an kashe kuɗi wajen tsara katin don har wani kamshi katin yake yi na musamman yana duba katin ya ga sunansa da sunan minal a jiki baro-baro hakan ya sa ya yi saurin wurgar da invitation card ɗin tare da jin wani dogon tsaki mike waye da niyyar barin gurin abdul ya yi saurin kiran sunansa Jiya waye kalla abdul ɗin kafin ya amsa masa kiran sunan da ya yi masa ya ce ahmad ka ga invitation ko ya ce na gani Abdul ya ce dadi ne ya bani kaɗin na raba ma waɗanda suka dace na raba wa 'yan wajen aikin mu da wanda ya dace a gayyata yaya Muhammad ma ya ce ya raba wa 'yan uwanku da sauran abokananka da ya sani yanzu akwai sauran katin da ya rage ko akwai wanda kake son a bawa tamke fuskar sa Ahmad yayi kafin ya ɗora da cewa to ni me ya shafe ni a ciki da kake faɗa min ka ji na ce maka ina buƙatar invitation card ne da zaka rage min idan sun maka yawa ne sai ka zubar da su a shara kawai domin ni babu abin da zan yi da su abdul ya ce in watsar fa ce yanzu kana nufin ba za ka raba wa mutane katin ba maimakon ahmad ya bawa abdul amsar maganar da ya masa sai ma canja maganar da ya da cewa shikenan abin da za ka faɗa min daman kenan ka tsayar da ni abdul ya ce eh shikenan amma ya kamata a ce ka koma gurin minal yanzu shawara kake bani ko kuwa umarni ahmad ya tambaya cikin gatsi shawara nake baka ahmad maganar gaskiya abin da kake yi baka kyautawa ka auna yanzu misali idan aka yi wa aisha haka zaka ji daɗi saboda haka abin da baka so a yi maka bai kamata ka yi wa wani ba maganar ba karamin wa ahmad rai ta yi ba wanda hakan ya nuna a fuskarsa cikin bacin rai ahmad ya ce yanzu idan na fahimci bayanin ka shine ita ma aisha a hada ta aure da wanda bata so kenan ko kwantar da murya abdul ya yi saboda ya san ran ahmad ya baci ya ce ba haka nake nufi ba insha allahu aisha auren soyayya za ta yi kar ka manta aisha kanwa na ɗauke ta kawai dai na baka misali ne da ita yanzu dai shawara ka bani ko ahmad ya tambaye shi ya ce eh shawara na baka cikin isa ahmad ya ce to na gode da shawara amma ba zan je ba idan kuma zuwan ya zama dole ne sai ka ɗauke ni ka kai ni dan yanzu na ga yadda ka ɗauki minal ko yayan ta sadiq sai haka abdul ya ce ai bai kai haka ba allah ya baka hakuri ƙoƙarin danne ɓacin ransa kawai yayi ba tare da ya kara magana ba ya tashi ya bar gurin Yau biki dai ya rage saura kwanaki biyar, amma har lokacin Ahmad bai ƙara komawa gurin Minal ba, duk yadda Abdul ya matsa masa akan su koma gurin Minal ɗin abin ya faskara, har ta kai Abdul ya zuba masa ido, sai dai ganin Ahmad bai san zuru ba, yasa ya ƙudurta yi masa magana ko da hakan na nufin su samu saɓani ne, dan ya lura Ahmad ɗin idan aka saka masa ido abin nasa ƙaruwa zai yi. Yau Abdul ne ya kira Ahmad ya tambaye shi ko yana gida kasancewar yau wikar ne. amsa masa yi da cewa eh yana gida babu inda zai je bai fi awa ɗaya da yin wayar ba sai ga abdul ya zo gidansa ahmad hira suka ɗan taɓa kafin abdul ya canja hirar tasu da cewa ahmad tashi mu je ka raka ni unguwa ina ne unguwar ko unguwar ba ta da suna ahmad ya faɗa cikin wasa ko ma dai ina ne idan muka je zaka gani abdul ya faɗa ahmad ya ce ni fa sai ka faɗa min na san haka kawai ba za ka ce na raka ka unguwa ba sai dai idan akwai abin da kake kullawa ko dai minal za ka karo wa kanwa ne ban sani ba ahmad ya karasa maganar yana dariya shi ma dariyar abdul yayi ya ce kai ma ka san mina ta ishe ni ban dai sani ko nan gaba zan yi ra'ayin karawa ba ganin idan suka ci gaba da irin wannan wasan haka ahmad zai shashantar da maganar saboda haka abdul din ina stone ya ce please ahmad ka tashi mu je ni ba wasa nake yi ba yanda abdul ya yi maganar ya tabbatar ba wasa yake yi ba haka yasa ya ce zan raka ka abdul amma please ina za mu je dan akwai abin da nake so na yi gurin minal za mu je abdul ya faɗa kai tsaye wace minal din kake magana ahmad ya tambaya cike da rainin wayo minal dai da ka sani matarka insha allah tsaki ahmad ya yi kafin ya watsa wa abdul wata irin harara ya ce wai kai abdul menene haɗin ka da minal ne da kake son ka dinga ɓata min rai a kanta in dai gurin ta za mu je to ba zan je ba idan za ka je kai kaɗai to sai na ce sai ka dawo jin abin da ahmad ya faɗa ya sa abdul ya ɗaure fuska ya ce ahmad ka san allah idan baka tashi mun je ba za ka sha mamaki na wallahi zan je na faɗa wa dadi halin da ake ciki kuma ka san ba za ka ji da daɗi a gurinsa ba ko kuma wallahi na faɗa wa mami wai kai wani irin zuciya gare ka ne da baka jin lallashi taurin kai ne a wurinka sai ka ce wanda ya zo a zamanin fir'auna kai ko shi a taurin kan da ya yi babu abin da ya amfanar da shi face halaka da dana sani yanzu dai za ka tashi mu je ne ko kuwa ba za ka tashi mu je ba sanin in dai har bai je ba abdul zai iya kararsa gurin dadi ko mami kamar yadda ya faɗa sannan a yanda ya lura da yanayinsa ya san ba wasa yake yi ba ko don ya kubata daga sharrin da abdul zai masa a gurin dadin su gara kawai ya tashi ya je idan ya so sai ya ji wani hukunci minal din ta yanke akan gargadin da ya mata saboda ya san matakin da zai dauka a kanta sai da ya dau tsawon mintuna yana shan kamshi yana daddanna wayarsa wanda har abdul din ya yi tunanin ko ba zai je ba ne ga sa sai ya ji ahmad din ya ce mu je karka cinye ni dariya kawai abdul ya yi saboda ya san in ba haka ya yi masa ba ba zai je ba motar abdul suka shiga abdul ya ja su suka nufi gidan suminal din ko a hanya ahmad ɗaure fuska ya yi kamar wanda aka aiko masa da saƙon mutuwa lura da hakan shi ma sai abdul ya ɗaure fuska don ya san dalilin da ya sanya abokinsa fushi suna isa gidan suka tarar da yaya ali zai shiga motarsa ganin su yasa ya rufe motar ya nufo inda suke yana isa ya sakar musu marmishi tare da mika musu hannu suka yi musabaha gaisawa suka yi kafin yaya ali ya ce na san dai ba guri na kuka zo ba gashi na tsare ku da surutu ni ma fita zan yi abdul cikin wasa ya ce gaskiya kuwa kamar ka sani gurin amaryar mu muka zo marmishi ya ali ya ce oke bari in kira muku ita ku zo mu karasa bangare na abdul kuwa yana lura da ahmad yadda yake watsa masa harara amma ya kau da fuskarsa kamar ma bai ganshi ba suna isa bangaren yayi aliyu ya wuce gurin firij ɗinsa ya ɗauko musu drinks hadi da kawo musu glass cup sallama ya yi musu akan zai turo musu minal ɗin daga nan zai fita sanda ya sanar da minal su ahmad sun zo gurinta. suna bangaren shi sai da yanayin fuskar ta ya canja wanda har yaya aliyu ya tambaye ta ko lafiya ya ga yanayin ta ya canja murmushi kawai ta yi tare da kokarin yalwata fuskar ta da murmushi ta ce babu komai mayafi ta dauko ta yane kanta da shi kana ta nufi bangaren yaya aliyun sallama ta yi musu cikin sanyin muryarta da fara abdul ya amsa mata hadi da sakar mata murmushi a wani sita ta nemi guri ta zauna kafin ta gaishe su wannan karan ma abdul ne ya amsa mata ahmad kuwa in banda da daddan wayarsa da yake yi babu abin da yake yi kallo ɗaya ta yi masa ta kawo da ta daga gurinsa shiru falon ya ɗauka kamar babu mutane a ciki minal kuwa sun kwar da kanta ta yi tana wasa da wani zoben gold ɗin da ke sanya a yatsan hannunta abdullahi ya katse shirin da cewa amarya ya shirye-shirye ta ce alhamdulillah ya aiki ya ce aiki mun gode allah Abdul ne ya ce ki rubuta mana programs of event ɗin da zaki yi sai mu kai a buga miki card duk da lokaci ya riga da ya kure in kuma kin fi son na waya da ake tura invitation sai a yi miki ta ce karka damu ya Abdul dadi ya riga ya bugo min katin tambayar ta Abdul yi da cewa okay yanzu akwai wani abu da kike bukata ne murmushi ta ce ba na bukatar komai na gode da kuɗin da ka turo min ya Abdul Allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗe na so na kira ka in maka godiya amma ban da nambar ka ya ce haba minal ai ba yawa ni kai na so in kira ki in ji ko kina da buƙatar wani abu daga gurin mu amma ba ni da lambar ki sannan angon naki ba lallai ya bani ba idan na tambaye shi Abdul ya karasa maganar cikin wasa Ahmad kuwa sai a lokacin ya dago kai ya kalli Abdul jin cewa har kuɗi ya tura mata ba da sanin sa ba ya san babu abin da Abdul ke son jawo masa a gurin Minal face raini da ƙara ɗaukar kanta a wata ba tana ganin kamar matsayinta ne yasa Abdul ɗin ya yi mata haka har ido suka yi da abdul ya watsa masa wani irin kallo mai ta tare da tambayoyi shi ko abdul in ban da marmishi babu abin da yake yi saboda ya san abin da kallon ahmad din yake nufi abdul cikin tsokana ya ce ya aka yi ne abokina na ji kayi shiru kamar baka falon gashi ko gaisawa da amaryar taka baka yi ba ba baku guri mina alkar na takura muku dan na lura angon naki sai harara yake wurgo min murmushi kawai ta yi ba tare ta ce komai ba mika mata wayar shi abdul ya yi a ta sa masa nambar ta amsa ta yi ta saka masa nambar kana ta mika masa yi 7 sai da ya yi dalin namban ta ga ya shiga shi ma ya ce ta yi 7 sun ɗauki tsawon minti biyar babu wanda ya yi magana tsakaninsu saboda kowa a cikinsu ba baya bane wajen ɗaukar kai ganin ahmad din ba magana zai mata ba ya sa ta miƙe da niyyar barin falon hakan ya sa ahmad ya kira ta da cewa ke ina zaki jin yadda ya kira ta da ba sunanta ba ya sa ta ji bacin rai ya ziyarce ta a lokacin dama ta san ba abin arziki bane ya kawo shi ta fi hasashen ko abdul ne ya matsa masa su zo amma ba wai don ra'ayin kansa ba don mai hali baya canjawa Jiyowa ta yi ta watsa masa wani kallo mai tattare da ma'anoni daban-daban ta ce point of correction ba sunana ba kenan idan baka san suna na ba ya kamata ka tambaya ya ce idan kuma ban kira ki da sunan naki ba akwai matakin da zaki ɗauka ne ta ce masa babu matakin da zan ɗauka sai dai ba zan lamunci ka kiran da sunan da ba nawa ba don ba haka iyayena suka saka min ba ran ahmad kuwa in ya yi dubu ya ɓaci da irin amsoshin da minal take bashi kai tsaye ba tare ta ji shakkarsa ba a ransa kuwa ƙara tsanar auren yake yi saboda wacce ake son haɗa shi da ita ba ta daga cikin tsarinsa hasali ma halayenta ba su yi masa ba ga yanzu kuma da ya gano banda jiji da kai da ɗaukar kai har da muskilanci ma tana da shi kuma ba ta da kunya tun da gashi tana faɗa shi ma yana faɗa sai da ya jefa mata kallo mai tattare da raini ya ce hey ki san da wanda kike yin magana ni ba sa'an yin ki bane ba na daukar raini na a gurin wacce ban dauke ta a bakin komai ba so ki gyara bakin ki murmushin takaici Minal ta yi ta ci gaba da tafiyar ta ba tare da ta yi magana ba yace kar ki yi tunanin na zo ne kawai dan san raina da har za ki tafi ba tare da kin ji abin da ya kawo ni gurin ki ba kin san in ban da dalili ba zan tako ni zo gurin ki ba domin ba ki da wannan matsayin a gurina na zo ne in ji hukuncin da kika yanke akan maganar da na yi miki kin je kin samu su dadi da abban kin faɗa musu cewa ba kya son auren nan ko kuwa kin amince da auren nawa ne duk da gargaɗin da na yi miki na cewa ba za ki samu farin cikin da kike bukata a gurina ba zama ne za mu yi shi wanda ba za ki taɓa jin daɗinsa sa ba matukar kika aminta kika aure ni to za ki yi da na sani mara iyaka sannan duk abin da ya same ki ke kika wa kanki tunda dai na riga da na gargaɗe ki tsayawa ta yi cak saboda jin irin kalaman da Ahmad din yake furta mata wani irin bacin rai ne ya dabaibaye ta da har take jin in har bata ba Ahmad amsar maganar da ya mata ba ba za ta samu nutsuwar zuciya ba juyowa ta yi ta watsa masa kallon kai kumawa sannan ta ce ahmad kake kowa ina ganin ka manta wanda ya dace ka je ka sama ka faɗa wa cewa ba ka son aure na amma ba ni ya kamata ka yi tsammanin za ka aika ba saboda ni na san girman iyayena sannan dukkan abin da ka tanadar min ina roƙonka ka karo wasu a kai amma ka sani ni ma daidai nake da kai ni da kake gani babu namijin da zai taka ni na kyale shi wane ne shi wallahi kaga kenan duk mun tanadar wa junanmu irin zaman da zamu yi a zaman aurenmu abin da baka sani ba shine ahmad ni na fi ka tsanar wannan auren sai dai ni na yi biyayya ne a gurin iyayena dan na faranta musu sabanin kai da kake son bijirewa umarnin naka iyayen ahmad saboda bacin rai jikinsa har rawa ya fara yi bai taba tunanin minal za ta iya budar baki ta yi masa waɗannan maganganun ba bai san cewa rashin kunyar tata ta kai haka ba sai yau cikin bacin rai ya matso kusa da ita ya ce ke ne kike faɗa waɗannan kalaman ba tare da tsoro ba minal ta ce an faɗa maka ɗin ahmad sai me saukar lafiyayyen mari ta ji a kuncinta wanda ya sa ta firgita saboda yadda marin ya zo mata a bazata hawaye ne suka taru a idanta saboda jin ciwon abin da ahmad din ya yi mata ba ta tunanin ta taba sanin lokacin da iyayenta suka daga hannu da sunan wai samareta amma sai gashi rana tsaka an samu wani wanda bai san darajar ta ba ya mareta ta san ko abbanta in ya ji labarin abin da Ahmad ya yi mata sai ya fi ta jin bacin rai akan abin da ya yi mata sai dai ba za ta so ta sanar da shi ba don ba ta son abin da zai bata wa iyayen nata rai dago kai ta ta kalli Ahmad tare da watsa masa kallo mai ta tare da bacin rai ta ce ka mare ni a farko wanda ba mahalukin ɗa namijin da ya taba yi min haka a rayuwata kar ka yi tunanin tsoro ko shakkar ka ce ta sa na kyale ka ba tare da na rama ba na kyale ka ne saboda ka girme ni kuma ni ina girmama dukkan wanda ya girme ni sannan kuma na kyale ka ne saboda wannan shine karo na farko da ka tafka wannan kuskuren sai dai ka sani wannan shine karo na farko kuma na ƙarshe da hannun ka zai ƙara kaiwa jikina da sunan mari ko makamancin haka idan kuwa ka ƙara irin wannan kuskuren za ka ga matakin da zan ɗauka don abin da zan maka sai ya fi marina da kai ciwo wallahi ka sani ba irin mu namiji ke raina wayo ba ni minal ba son ka nake yi ba da zaka nemi ka taka ni ina fatan zaka kiyaye saboda gaba ko tana gama faɗin haka ta bar falon ba tare ta jira abin da zai faɗa mata ba sam ta manta da abdul saboda tsabar bacin ran take ciki ta nufi bangaren su ba tare ta je ta masa sallama ba Ahmad ne ya fito daga bangaren cikin bacin rai ya nufi wajen motar Abdul. Ganin hakan ya sa Abdul ya yi saurin tasowa saboda ya ga san da Ahmad din ya shiga cikin mota ran sa bace. Da sauri ya taso ya nufi motar dan ya san Ahmad din zai iya hucewa a kansa duk da bai san abin da ya bata masa rai ba. Amma ya san ba zai wuce shi da Minal bane motar abdul ya shiga ya ja suka fita daga gidan magana abdul yake wa ahmad amma kamar ba da shi yake ba hakan ya sa shi ma abdul din ya ja bakinsa ya shiru sai da suka yi nisa a hakan kafin ahmad ya fara magana cike da bacin rai ce abdul hankalinka ya kwanta tun daga shi ka sa na zo gurin yarinyar da za ta yi min rashin kunya wanda a tarihi babu yarinyar da ta taba yi min haka Kallon sa abdul ya yi tare da nazarinsa kafin ya ce ita minar ɗin ta yi maka rashin kunya amma dai kam abin da mamaki to me ta yi maka sai da ya ja wani karamin tsaki kafin ya ɗora da cewa can you imagine wai ni minal kewa rashin kunya har tana ikirarin daidai take da ni a duk da na zo mata idan aka yi auren yanzu ita ce ake so ta zama matar da zan aura wacce in na faɗa mata magana ban isa da ita ba wacce take ganin daidai take da ni a komai ko da yake ba kowa ne yake son jawo min raini ba illa su dadi da kuma kai da kake son sa ni abin da ban yi niyya ba zan nuna mata cewa mace ba ta raina Ahmad ta kwana lafiya zan dawo da ita hanya yadda za ta bambance tsakanin aya da tsakuwa Shiru Abdul yayi yana sauraron bayanan da Ahmad ya yi masa sai dai a bayanin da Ahmad din yayi masa ya fahimci cewa fada suka yi da Minal wanda yake da tabbacin Ahmad Ahmad shine ya fara jawo faɗan duk da bai faɗa masa abin da ya haɗa su ba. A yanda ya fahimci Minal ya san ba za ta yi wa Ahmad rashin kunya ba, sai dai idan ya faɗa mata abin da ya bata mata rai ne sai kuma ta rama. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Aso yana da daɗi, to mu bari shirin ga wuce mu muradin sabon shiri daidai da zamani. ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu